To cikin shirin na mu sha dariya. Yau ma dai ga mu mun sake dawo. Gaskiya ne. Makon da ya gabata ka ci kana da labari. Eh, ina da eh. labari. To masu kallo da masu ji suna saurare kuma suna biye da kai. To labari na akan lissafi ne na gaya muku. Labari na. Eh. labarin da zaka bayar da labari na ya suna wani fim ai okay to labarin da zan baku <laughs> labarin da zan bako akan wani lissafi ne eh. wanda mutane ba sa ba wani ne yake fahimtar sa ba to an ce biyar biyu eh. ba sa goma ƙarya ne kai ka yarda biyar biyu ba sa goma a ni dai na yarda biyar biyu ba ta goma ba ta goma kwarai kuwa amma oh, ba ba sa ba ba ba sa ba ni na yarda tana yi tana yin goma ni ba fa na dawo shi din fa ban ba biyar biyu goma ce mana <laughs> waye zai ce biyar biyu ba ta goma to kaya ma hankali ba mu labarin da ya masha kawai yawa biyar biyu ba ta goma abin da yasa na ce muku biyar biyu ba ta goma eh. akwai wani mutum eh. yana da mata suka haifi a kwaya to wannan jirgin ka yi zo ne ma <laughs> ni dai kaga kwanto nake yi kai ya je fa dauko shikenan mu je zuwa ina gaya maka yana da mata eh. suna da 'ya'ya kwaya hudu to hudu mm. sai suka rabu to da matar Allah sarki ita kuma wannan tana da miji eh. sai suka haifi 'ya'ya kwaya hudu eh. sai suka rabu da mijin sai wannan matar da ta rabu da mijinta da 'ya'ya hudu da shi wannan da ya rabu da matarsa suna da 'ya'ya hudu sai suka haɗu sai suka yi aure to kowa yana da 'ya'ya hudu da ce da suka yi aure sai suka haifi ɗa guda ɗaya da suka haifi ɗa guda ɗaya mm. sai aka zo aka tambaye shi sai aka ce masa 'ya'yansa nawa mm. nawa zai ce a cewa zai yana da 'ya'ya lokaci eh, hudu ko sun ya bar eh. nan sun ƙara ɗaya eh, yana da biyar kenan to ita waccan da take da 'ya'ya hudu nan sun ƙara ɗaya 'ya'yanta nawa ita ma 'ya'yanta biyar 'ya'yanta biyar to idan aka ɗebo kowa ya kawo nashi ya kawo hudunsa ta kawo hudunta a haɗa da ɗayan da suka haifa 'ya'ya nawa kenan in aka haɗa su duka. Ah, in na faɗa gaskiya na faɗi kawai hurgudu da rabi rabi za ka haɗa su dole ne rabin a haɗa ya zama nawa ya zama ɗaya ya ka haɗa su duka nawa nine kenan <laughs> yaran faɗa da yaran kawai tara tara kenan ko ka ko ka zo eh. tara eh. ita ƴaƴanta biyar shi ƴaƴansa biyar amma aka haɗa sun zama tara kaga biyar biyu ba sa goma kenan eh, biyar biyu ba ta goma kai ma fa akwai basira <laughs> wato wani lokaci ga yanzu na yadda biyar biyu ba ta goma ba ta goma eh, na yadda kenan biyar biyu ba ta goma ah, ni ma na yarda ba komai okay ma ka yarda eh to ya zan na zo da hujja ai mu ba ma ja da hujja amma muna ja da gardama <laughs> eh, to muna godiya to muna fatan kun sake fahimtar biyar biyu ba ta goma kamar yadda a cikin kokarin da shi wannan bawan Allah yake na ci da basira. In kuma ka ce tana goma to kawo magani. <laughs> Me yanzu kalkale ba? <laughs> A to ai tunda na kawo hujja ai ga eh, dole ne. Gaskiya ne. To muna godiya ku ci gaba da bin mu ta Rimo Online TV domin jin irin hazaka da salaka da irin wannan kokari da yake da ku muku kalmomi masu amfani. Mm. Eh Allah ya saka da alheri. Ni dai ni kadai na gode muku. Kowa man yana so ya gode. Ah, ai haƙƙi na ne. <laughs> To ni a madadina da wannan da wannan na gode muku. ni amma ina da magana guda ɗaya to zuwa sati ne zuwa ni ma zan ba da labarin biyar da shiga. <laughs> Ah, biyar da yi. Eh. to sati mai zuwa ko insha Allah lokacin kana kana kasa eh to in kuma na tafa ji ko kuma na to shi kenan. Ah, kai kuma ka ce ingila ka so ka fara zuwa ko eh muna da meeting a can ne a ingila a ingila eh, me kace zaka bayar ma labarin naka kai biyar da suga to kenan to kalmar da ya faɗa kenan kamar ya amsa <laughs>